gabatar mana kanka da kanka so ni dai sunana mustapha salisu musa wanda aka fi sani da fernandes kuma ni ne shugaban 'yan gani kashe ni na shugaba muhammadu buhari tun 2002 da ya shiga siyasa kai ka nada kanka ne wannan mukami ya aka yi ka zama ɗan gani ah, kashe jama'a ne suka nada ni cikin ikon allah domin yadda muka yi gwagwarmaye harkar zaben shugaban ƙasa muhammadu buhari tun 2003 mun zaga jiha 36 kusan so hudu sannan kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari zuwa kotunsa da aka dinga yi tun 2003 har 2011 wato shi ko ya je ganin likita muna ɗaya daga cikin wanda muke bin ƙwaƙwafin shari'an nan tasa wannan jajircewa ta sa mutane suka sa ni ne shugaban 'yan gani kashenin shugaba muhammadu buhari ka ce kana da wani sako da ya shafi ministar jin kai sadiya umar faruk mai kike son cewa ne eh wato malam elikaya wani abu ne da ita so jiya ya hana ni bacci ya sa ni kwalla domin wannan minista ta ba da agaji ta ba ni mamaki ki duba mutanen najeriya sama da mutum miliyan 200 mutane akilai masu hankali wai ki ce ke allah ya wanke ki ta ina allah ya wanke ki akan me ai a dawo da bako ya sha kwaiwai ta ce kaya eh, da aka bata na tallafin korona ta bayar to ai ba mu ya kamata kiwa wannan magana ba domin idan kura tana maganin zawo ai sai ta yi wa kanta waɗannan alƙalma na abin da ya faru gaskiyar magana shine shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce da ministan noma ya fitar da tan dubu saba'in na nau'in gero da masara da shinkafa domin a baki wannan kika je kika fara bayarwa gwamnan oye mun ji sayi makin ya ce wannan kaya ma sun rabe gwamnan osun ma haka duk kayan da kika bayar aka dinka cewa ba shi da kyau wannan amma dai ta bayar ko a'a wannan aikin da ta bayar an ce ba shi da kyau ai sai ta je ta jo ta ji da abinta amma wannan kaya da aka balle sto ana ɗiba duk a jikin kwalin nan eh, mai sauraro zai yadda da ni zai ga a jiki a rubuta ka covid-19 wato ana nufin coalition against coronavirus wannan kuma abin da kake gani wato eh, da su abdulsamad isiyaka rabi'u da su ali kwadangote da su jim obia da su theophilus dan juma su ne suka yi collation din nan suka samar da 50 billion suka sai nau'in indomi siga taliya shinkafa ba irin kayan ki bane ba amma haka kawai ki zo saboda rintan zunubi abin da kin san ba ke ce ba amma wai har ki fito duniya mu yan falastina shugaba muhammadu buhari har ki zo ki ce wai allah ya wanke ki to amma allah tun a duniya ya miki miki hisabi kin karbi sakamakon ki a hannun hagu domin mai magana da yawun shugaban kasa ma ya zo ya barata kansa da cewa wannan gwamnati ba na wannan kaya ba na gwamnatin tarayya ba ne ba na yan kasuwa ne da suka siya suka ba gwamnoni gwamnoni ba su ba da ba amma dai eh, wannan daga jin wannan maganar eh, Fernandes eh, da yawa dama ita mutane wasu kan fito su soki ita sadiya umar faruk Eh, waɗanda kuma watakila idan yanzu aka zarge ka kana cikin masu adawa da batin minista ko aikinta mai zaka ce a'a to ai wato Allah ne ice idulu huwa aqrabul littaqwa mi adalci mu gaskiya muke dubawa ba ita ba domin in Najeriya wato ƙasa ce ma da ya kamata ta bi doro da ya kamata irin wannan bai kamata a ce tana minista a ƙasa irin tamu ta Najeriya ba domin she is not competent ba ta cancanta ba duba da abin da ya faru ni da kai muna ƙasar nan lokacin tana gurin kula da 'yan gudun hijira aka ce an ga dabinan da Saudiya ta bayar a bawa masu azumi amma an ga wannan dabino ina kasuwa amma an yi ta bayani an ka nuna abubuwan da ake faɗan ba yadda mutane suka yada ba ne ita akwai bayanin da ta zo na kare kanta saboda haka in ka ji shiru akwai ƙanshin gaskiya saboda haka sannan muka ji ana cikin lockdown ai wai aka ce wai ana ciyar da 'yan makaranta yara wai gida-gida wanda ma kaga wannan magana ba gaskiya bace ba sannan ina magana trader money ta kwana sannan ina maganar 'yan fawa wanda suka yi wajen wata shida ma ba su karɓi albashinsu ba kowa ya sani duk baki zo kin kare kanki ba haka kawai za ki zo ki mana rintan zunubi abin da ba naki ba ki zo ki ce ke kika yi wallahi tallahi wannan abin ina tabbatar maka ba zai haifar mana da ɗa ido ba kuma ba za mu yadda da irin wannan ba domin yawa yawan ministocin nan ina tabbatar maka sun yi alaula sun manta da kafar dama kuma sun yi mutuwa gefen ba in ma ba gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ina gaya ma nan gaba masinja wa'annan mutanen ba za su ƙara samu su wannan da bari mu duba wannan al'amari na ji kai ka ce kayan na ka covid ne su suka bayar eh. Shi to ajiye su da ba a raba su ba kuma shin daidai ne a'a wato wannan gwamnoni su suka ce wai suna ɗaukan kayan nan a hankali suna bayarwa amma mu abin da muke cewa dama ai tun an riga an bar kari ranta bani su gwamnoni kaga ana cewa wato akwai eh, ana ba su paris club don su rage raɗaɗin talauci ana ba su wato bail out sannan ga kayan nan na coronavirus to inda gizo yake sakar inda har ba immunity wato rigar kariya aka cire wa gwamnonin nan ba wato kudin local gamman suka dinga tafiya direct asusun eh, local gamman to talaka fa ba zai samu sa'ida ba amma ni wannan rintan zinubin da wannan eh, minista ta ba da agaji ta san ba ita ce ta yi abin nan ba ta fito ta ce wai ita ta yi walayo abin da ya hana ni bacci kenan kaga yanzu haka ina kwalla domin ai ba daidai ba ne ba a ƙasar na a ƙasa irin Najeriya wacce da take da mutane a kilai masu hankali haka kawai ba ke kika yi abu ba wai ki zo to Allah ya wanke mu kuma Allah ya nuna mu muna kan gaskiya saboda irin wannan gazawan ministoci feluwa shi isa shugaban ƙasa ma ice kowanne su koma maza mazaɓarsu su je su zauna da al'umma domin a ji ra'ayin al'umma duk da dai mun ji ma wasu ministocin yanzu irin nawa na Kano ma ni ban san ma inda ya je ba sabon na nono domin dama tun da na ji ya ce za a ci abinci naira talatin ma na san ba ma kan format din system ɗin ma da rayuwa take kai kuma mutumin da ma ina tabbatar maka ice wai za a yi wa kowace jiha feshi na naira biliyan ɗaya bayan ga manoma ba sa samun yuriya ba sa samun kamfa na ga ma'aikatarsa aka zo aka yi zanga-zanga cewa yan kwangila ma ba a biya su ba duk irin ministocin da muke fama da su kenan illa iyaka kalilan wanda ba za ka rasa ba wanda za a ce suna aikin alheri amma ina tambayar ina gaya maka cewa yawan yawan ministocin nan minista na environment ya yi alaula ya manta da kafar dama ina tabbatar maka minista na noma ya yi alaula ya manta da kafar dama wannan minista ta ba da agaji ta yi alaula ta manta da kafar dama minista na albarkatun ruwa ya yi alaula ya manta da kafar dama Fernandes ba ma zaɓi sonka na sunayen ministoci nake nema ba wannan fa in ya zama haka wannan gani kashe da kai da zaɓa ko maganar gwamnati Muhammadu Buhari a ra'ayin wannan hira ta kafa na nuna kamar baka gamsu ne da abubuwa da suke tafiya a gwamnatin ba. Eh to ai wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun farko mun faɗa kuma tun kafin mu faɗa mai sa ta faɗa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai samu wazirai na gari ba. Bai samu uzura usulikin ba. Kuma shugaban ƙasa ba zai zama yana ko ina ba. Shi isa kaga abubuwan sun dagule haka. Idan kuwa ina tabbatar maka baka samu abokan aiki ba, ina tabbatar maka dole kaga ana irin wannan abin. yanzu mu ina tabbatar maka da cewa wa'annan mutanen da ba sa taimakon shugaba Muhammadu Buhari in ba gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba kamar yadda na faɗa masinja ba za su samu ba a wata gwamnatin domin sun riga ga baki ɗaya oba time suke ba mutane ba ne da suke kan sistem na format ɗin rayuwa da muke ciki mutane ne kuma da suke wulakantar da mutane ita kanta gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta ba su amana ina tabbatar maka da cewa ba su sauke amana da shugaba muhammadu buhari ya ba su ba mustapha fernandez mun gode kwarai da gaske to ina godiya masha